manuniya. mutanen Kano sun fi karfin kwankwaso sun fi karfin gandoje saboda haka su yi don mutanen Kano shine yi don Allah in ko suka yi don Tinubu suna ji suna gani mutanen Kano za su fi karfin su muna son mu yi amfani da wannan dama mu tabbatar musu cewa in har aka gagara bin wannan doka to za mu garzaya kotu a yi muna fasara wasu 'yan Najeriya kenan ke zube ban kwaryar kwankwasa kofar sulhun da aka ce Tinubu ya yi wa kwankwaso da gandujan da suke ta fama da saɓani game da maganar murgina rassan wasu hukumomin tare Najeriya zuwa ikokuwa shugaban kungiyar Izala a Najeriya Sheikh Bala Laune ya ce ai dama tun ma kafin zaɓe aka samu irin wannan rudani. Kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarter Najeriya a mai da shi Lagos amma jam'iyyar a lokacin tana ta karetawa. A kan rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a jihar Rivers da kuma buƙatar binciken tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuwa manuniya ce ta ji ta bakin wasu tsaffin gwamnoni. Ina ruwan su da rigar PDP ina ruwan sa. Wace yana cewa wai yarki PDP. Yanzu a zuwa gari a ce tsaye sai wasu zani da gori. A ce wai a kafa kwamiti na binciken abinda Buhari ya yi. Ina ganin ba zai kai 'yan Najeriya ko ina ba. Ai da Umaru ya yaduwa ya ɗauki mulki daga hannun Obasanjo bai bincike shi ba. Ya ja nayi. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan bi salon shirye-shirye irin na zamani. shiri na ɗari da hamsin da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da ke da masu sauraro sansani-sansani. Mai yiwuwa sansanin kuma amma na mabarata ne ya sa shugaban kungiyar masu bukata ta musamman arewacin Najeriya Malam Yari Musulman Ibrahim ya ce wajibi ne fa shugabanni su sauya tunani. Gwamnatocinmu na arewa su gane cewa doka ne fa ya kawo su mulkin da suke kai to mu ma doka ne ba da dama cewa a bamu. Muna son mu yi amfani da wannan dama mu tabbatar mu cewa in har aka gagara bin wannan doka to za mu je za mu garzaya kotu karatu a yi muna fasara ka je ka bi kan titi ka ga yadda mutane masu bukatar musamman suke bara yau idan muna da ma'aikata ba hukuma ba hukuma wani ne wanda ake mishi es wanda yanzu muna da shi amma saboda rashin karfi na wannan hukumar ba ya buka komi ya gagara magance mabaratan da suke kan titi ya gagara samun ma da mutane scholarship amma idan muka samu ma'aikata namu ta kashin kanmu wanda mu za a dinga ba mu haƙƙin mu ba za a dinga muna kamar wasu almajirai ba tun na son tabbatar muka cewa za mu zama mutane masu yanci za mu zama mutane da muke ma al alfarma muna son mu yi amfani da wannan dama mu kira eh, majalisar ɗinkin duniya da su gane cewa su a gurin su ake kokoyo a kamar irin su Amerika su Ingila da su gane cewa halin da masu bukata na musamman suke a ciki a Najeriya in har ba su kawo mana ɗauki ba to za mu zama kamar bayu. Game da ɗauke sassan wasu ma'aikatu daga babban birnin tare Abuja zuwa Ikokuwa shugaban kungiyar addini ta Izala a nigeria Sheikh Balalau ne ya ce dama dai akwai irin wannan zargi tun tun tuni. A Najeriya bukatar da take da shi shi da a samu shugaba wanda zai zamanto ya yi adalci to irin wayannan korafe-korafe kafin ma ya hau mulki akwai maganganu na tsoron kada a ce za a canza headquarter najeriya a mai da shi lagos amma jam'iyyar a lokacin tana ta karyatawa maganan ba haka bace magana ce ta 'yan adawa da sauransu to a duk lokacin da aka ga irin wannan yanzu cewa to ah, za a ɗauki waɗansu sashen ma'aikatu da an mai da su zuwa Lagos. To irin wancan zargin na farko dole ya so mu zuwa. Cewa ah, to ko maganan da ake so a yi cewa za a canja hirkota za a yi kaza shi ake kokari a yi. To kullum matsayin mu shine shugaba ya rika lura da abin da talakawa da al'umma suke faɗa. Kada ya zamanto an samu tuhuma da wani abun da bai dace ba tsakanin shugaba da wanda ake shugabanci. Saka muna fatan ɗauki dukkan mataki da zai iya sanya kwanciyar hankali da walwala da haɗin kan ƙasa da kuma abin da zai taimaka wa zaman lafiya. Sai dai shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami da cewa yake tsoma baki cikin rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP da shugaban ƙasa Tinubu da wasu ke yi fa alama ce da ke alamta cewa shugabancin jam'iyyar yanzu akwai rauni. A waye gari a ce ana rigima a PDP a ce ainihin Tinubu zai je kira su ko na a bangaren ina ruwansa da rigimar PDP ina ruwansa wace yana cewa wai ya rike PDP yanzu a waye gari a ce ɗaya sai wasa zani ya bata gori kan fi ɗan nan ta nan ta zani sun mun manta da cewa mukamin su ne yanzu sunan su ne yanzu da da duk PDP ce ka zama gwamna ka zama minista ka yi majalisa ka shugaban kasa ka sanar president ka speaker duk wanda muka kasu sannan ka zo ka ce ba maka ba ban gane ba ya excellency cin da ku kuka haifi PDP nan ko kana cikin wanda suka haife ta me ka lura ya kawo raunin shugabancin PDP na yanzu to akwai yanayi na zamani da kuma ainihin manta da cewa me jiya saboda haka sai dai a kai addu'a cewa Allah ya dada mutane domin ka shine kowa san me shugabanci a madan siffa shugaba yana da siffa cewa ya adalci ana yi yanzu a ina aka ce in kawo kai san zuciya a gidan ku akwai maka ka yi kokarin jan hankalin shugabanci akan waccan rigima ta ribas kwalliya za a iya cewa ta biya kuɗin sabulu misali ban yi lafazi akan matsayin kwalliya ba ko sabulu na yi lafazi ne akan hakki ba da ta yi ta ba a ko sa'o da ake gina wajen kafa ta a jama'a sashe to a kalle su aiki da su shi kenan ma'ana an yi aikin da sun zai zuwa fata su yi muna fata su yi a kan kiran da wasu 'yan ƙasa ke ta yi na cewa ya kamata a binciki tsohon shugaban ƙasa Muhammadu buhari kuwa sanata muhammad adamu aleri ne ya ce kada dai gwamnati ta yi gangancin gangara gangarar da na sani to bincike ba ya da kyau wannan lokaci ne a ce ka ci gaba da bincike amma in ya kama dole in ya kama wajibi an yi to da banna to dole wata wannan banna ka yi tsaye a ga cewa an bincike ta kuma in kuɗin jama'a ne aka ɗauka kai tsaye haka ce an maida in baka yi haka ba to baka ba mutane adalci ba amma a ce wai a kafa kwamiti na bincike abinda Buhari ya yi ina ganin ba zai kai Najeriya ko ina ba ai da Umaru ya yaduwa ya ɗauki mulki daga hannun Obasanjo bai bincike shi ba ya ja layi amma akwai abubuwan da ya ga ayin ba daidai ba wanda ya ce a gyara ana misali kamfanin aji a kuta da aka sayar kamar refineries da aka ce an sayar President Umaru ya ya ce dalle a da su ga Najeriya kuma aka maida to irin wannan ba laifi ne idan an ce a yi haka kuma ai ana na ana binciken buhari don yanzu cbn an samu a yi ɓanna da yawa kuma an fito da abubuwa da dama wanda aka binciko to yana ganin wannan ba laifi bane to wai kariya da kundin tsarin mulki ba tsofaffin shugabannin ƙasar nan har bayan sun sauka ne a'a kariya in suna cikin mulki amma bayan sun sauka da gwamna da shugaban ƙasa duk ana iya binciken su kuma ana iya gurfanar da su gaban kotu a musu hukunci shi kuwa tsohon dan nan tare Najeriya daga jihar Niger Malam Abakar Cika Adamu cewa yake kokarin sasanta tsaffin gwamnonin jihar Kanan da aka ce shugaba Tinubu na ta yi kawai yunkuri ne na idan zaɓe ya gangaro ya mai da su tsani. Ba matsala ba ne na su shirya, amma ba su shirya don siyasa ba. kamata yi su dubi Allah, su dubi tashiyar da suka yi a baya su shirya don ci gaban mutanen Kano. In dan dai Tinubu ya shirya su kan siyasa, ni ban ga amfanin shi ba. Saboda abin da ya haɗa su ta addini da abin da ya haɗa su ta matakiya ya yi maganan mukamin Tinubu. Don shi tunumbu niyyar shi ya haɗa su ga baki ɗaya 2027 ya zo zai takara ya ci Kano. In ni ne ganduje abin da zan yi shi ne zan nemi Kwankwaso. Because abin da tunumbu ya mun zai zama da cewa kamar tunasarwa ne a waje na, ashe bai kamata in haɗa da ɗan uwana ba. In zo in samu kwankwaso mu zauna mu yi magana mu yafe ma juna duk inda muka samu kurakurai. idan zan bar siyasa ne gwamnati in bar fati in shirya da kwankwaso don mu ciyar da Kano ga baki ɗaya. amma in don dai bu ne to ni ban ga amfanin shiryawansu ba na ji an ce kwankwason ma ya tafi wajen shugaban kasa to ni dai ina so in gaya mai APC ba ita ta bashi mulki ba al'umman Kano suka bashi mulki in ya munafunci al'umman Kano dan ya bi tunumbu ko dan wani muradin kanshi wallahi Allah sai ya tozarta shi saboda mutanen Kano sun fi karfin kwankwaso sun fi karfin ganduje saboda haka su yi dan Kano dan mutanen Kano shine yi don Allah in ko suka yi don tunumbu to Allah ko sai ya nuna musu tunumbu ba kowa bane su ma ba kowa bane suna je suna gani mutanen Kano za su fi karfin To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana kamar da su ma kansu suke da yaƙini. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas ne su yi sallamar sakin kujerin da sa iya ma barin su ba zato ba tsammani. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman da Mustapha Nasir Batsarin jihar neja da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi masu matukar amfani. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar ne kuma nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.